وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in bakwai, wanda ya daidai da ashirin ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan a 39 yakubu avenue daura daga ladima road nijar nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria ina gudanar da karatu wannan littafi i'tiqadu salaf fi ithbat at-taklif bayna al-insi wal ونفي النبوة والرسالة عنه أدعى جير غادن كراتون اللتاج وانا شيني مجلسين هدو لا متاشي وشافي نقوم شاشدا أصابا فصلي ما لن يتي الفصل الثاني فصلي نبيو اعتقاد السلف التفكيك بين الجن والشياطين قدر مقباتا akan bambantawa tsakanin aljani da shedan shin akwai bambanci tsakanin aljani da shedan ko babu malam yace قد اختلف أهل العلم من السلف ما أبو ilimi sun daga kan magabata sun ƙara wa juna ilimi fi tafriqi bayna ash-shaytani a wajen bambantawa tsakanin aljani da shedan shin akwai bambanci tsakanin shedan da aljani ko ko babu Wazalika fi aslil jin wannan sabanin ya bayu ne akan tushen aljani menene tushen aljani rawa isma'ilu عن الحسن basri rahmatullahi alaihi imamu isma'il ya rawaito daga alhassan albasri Allah ya ji kansa da rahama annal jinna waladu iblis aljani ɗani ga iblis wal'insu waladu adam shi kuma ɗan wato mutum shi kuma ɗane ne ga annabi adam wato jinsin mutum ɗane ga annabi adam wa min ha'ula'i mu'minuna wa kafirun wa hum shuraka'u fi thawabi wal iqab a cikin wa'annan mutum da aljani akwai muminai da kuma kafirai kuma suna tarayya alada da zunubi bi ma'ana da mutum da aljani suna tarayya a wajen samun lada in aljani ya yi sallah kamar yadda muke sallah yanzu zai samu lada ko ba zai samu ba idan ya yi azumi zai samu lada ko ba zai samu ba zai samu sun da Allah cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun an halicci aljamba da dan adam face dan bauta saboda haka in yayi azumi kamar yadda muka yi shi ma zai samu lada in yi sallah kamar yadda muka yi sallah zai samu lada in yi aikin hajji kamar yadda muke aikin hajji, shi ma zai samu ne zai samu lada haka kuma idan ya saba wa Allah kamar yadda mu ma mutane ke saban Allah muna samun zunubi su ma ne za su samu zunubi faman kana min ha'ula'i wa ha'ula'i mu'minan fa huwa waliyullah duk wanda ya kasance a cikin mutum ko aljani mumini to masoyin Allah ne saboda Allah ai yana son mumini Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai ce ne allazina amanu wa kanu yattaqun Allah ce ala ku saurara inna awliya Allah lallai masoya Allah wanda Allah ke ƙaunansu la khawfun alaihim ba su da tsoro a duniya ba su da tsoro a lahira wala hum yahzanun balle a ce su yi bakin ciki ba su da bakin ciki a duniya kuma ba su da bakin ciki a lahira sai Allah ce allazina amanu sune waɗanda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna da takawa suna kiyaye dokokin Allah kaga da mutum da aljani duk sun shiga ciki to shine malam yace Imam Hassan al-Basri yace to duk mutumin da yake da imani Allah na son sa waliyin Allah ne haka ma in aljani ne yana da imani yana bin dokokin Allah shi ma waliyi ne Allah na son sa wa man kana min ha'ula'i wa ha'ula'i kafiran fa huwa shaytanun duk wanda yake a cikin wa'ancan da wancan bi ma'ana a cikin aljani da cikin mutane kafiri ne to wannan shedani ne ana ganewa wannan ita ce maganar imamu hassan al-basri wa rawad bahaku an ibn abbasin radiyallahu anhuma imamu bahak ya rawaito daga malaminsa abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa shi kuma ya ce annal jinna hum waladul jan walaisu bi shayatin wai aljanu ƴaƴan aljanu ne su ba shedanu bane ana ganewa wa hum yu'minuna wa min wa minhum almu'min wa minhum alkafir su kuma suna imani da Allah kuma suna imani da manzan Allah kamar yadda aka samu a cikin jinnu nasibin wanda suka musulunta aljanun da Allah ya saukar da wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn ta dalilin su lokacin da manzan Allah ya je Taif yana dawa aka jejjefe shi ya shiga gona yana sallan asbahi ranar juma'a ya karanta suratul sajada a raka'an farko raka'a ta biyu ya karanta suratul insan yana cikin karatun aljanun suka zo wucewa dan ogansu ya ce su je su binciko a duniya me ke hana su samun labarin sararin samaniya saboda yanzu ba sa samun jin labarin sama kamar da sun zo wuciya sai suka ji manzo Allah na karatun sallah sai suka ce wannan abin shine falamma hadaruhu qalu ansitu lokacin da suka zo suka tada shi yana sallah sai suka ce kai jama'a ku yi shiru tawagar da suke tare da su da Manzala, idan da sallah wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya zuwa ga mutanen su suna musu gargadi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa suka ce ya ku jama'an mu mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke cikin at-taura yahdi ila al wannan littafin yana shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙƙe to shi da yace a cikin su akwai mu'minai wa minhumul kafir a cikin su kuma akwai kafirai wanda ba su yarda da Allah ba washayatinu su kuma shaydanu hum waladu iblis su kuma ƴaƴan iblis ne la yamutuna illa ma'a iblis su shaidanu ba sa mutuwa sai tare da iblis ana ganewa to shine sai malam yace wani la'ifi nazarun akhar ala qawli turjuman alquran malam yace yana da wani mahanga akan maganar da Abdullahi dan Abbas yayi akan wannan gaba radiyallahu anhuma على أن الشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس مجانا ننتقل شيء بيتي su shaidanu ƴaƴan iblis ne amma ba sa mutuwa sai tare da iblis fa hadha alqawl fihi nazar wannan maganar gaskiya akwai abin lura a cikinta. ta li'annahu yukhalifu mantuq al-aya saboda ya saba wa mandukin aya ala anna ya la yamutu illa yawm alqiyama huwa iblis faqat duna ghayrihi min aljin ayat ta nuna wanda ba zai mutu ba sai ranar tashin kiyama shedan ne kadai Allah ya daga wannan kafa kana ganewa cikin aljanu shedan ne kawai Allah ya daga wa kafa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun shedan yace ya Allah ya ubangiji a jinkirta masa zuwa ranar tashin alkiyama qala sai Allah yace fa innaka minal munzirin kai nan kana daga cikin wanda aka daga musu kafa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga lokaci zuwa ga yinin da lokacinsa sananne ne ga Allah wa fil aya tasrihun wa taukidun a wannan ayar akwai magana ɓaro-ɓaro da ƙarfafawa wa hasrun da kuma iyakancewa ala annal iblisa cewa iblis huwal almuntazar duna shi shine kai aka ɗaga wa ƙafa amma ba wani da aka ce an daga wa kafa ba zai mutu ba shi kadai ne aka ce ba zai mutu ba sai wannan ranar wa تحتمل الآية على ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما كما آية ذات إيه أو كم مجند عبد الله بن عباس يفدي فيكون كلامه هذا له حكم المرفوع سيدا ما مجنسا ينادى حكمتنا يا سامع أسلي كما زن الله صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر سيدي wannan al'amarin ya taju ila nafsin sarihin ya dullu ala zalika yana buƙatar nassi karara wanda ya nuni akan haka walaysa hunaka nassun sarihun fima a'alamu. babu wani nassi kai tsaye da yazo akan haka a iya sani na ilmu inda Allah ilimin kuwa yana wurin Allah saboda ka tunda kuwa babu wani dalili ƙarara? to ba za a ce sauran shedanu ba sa mutuwa ba sai ranar tashin kiyama nassi dai na ayan qur'ani ya nuna iblis ne kadai za a yi wa haka amma babu wanda a cikin aljanu ko shedanu da aka ce za a daga mai kafa ba zai mutu ba sai a wannan ranar ana gane magana wa akhraja ibnu abi hatim imamu ibnu abi hatim ya fitar da isnadi a cikin littafinsa wa abu shaykh fil da kuma abul shaykh a cikin al'azamatu an daga Ibnu Shihabin fi qawlihi akan maganar Allah maɗaukaki da yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni ko kaga anan ai Allah ya tabbatar da iblis yana cikin me aljanu kaga shine Abuljan. tun da ake wa khalaqal janna min marijin min na? qala sai yace iblisu abul shi iblis shine baban aljanu imana shine kakan aljanu duk wani aljani daga tsatson iblis yake kama anna adam abul kamar yadda annabi adam wato shine kakan ne dan adam kaga annabi adam Allah ya halice shi daga me ƙasa ko sauran mutane kuma aka halice su daga me mani ko shi ma iblis an halice shi daga me wuta sauran aljanu kuma ne daga mani su ma ana ganewa to saboda haka kaga yanda annabi adam shine kakan dan adam shi ma iblis shine kakan aljanu duk sauran aljanu banda shi kadai Shi ne wanda aka halice shi da mi da wuta amma aljanu ana cewa asalinsu me wuta ne kamar yadda shi ma dan adam asalinsa me yunbu, sun ta asalin wanda muka fito da jikinsa menene ƙasa ne shi annabi adam haka shi ma aljanu asalin wanda aka aljanu suka fito daga jikinsa menene wuta shine iblis ana gane wannan karatun sai malam yace wa adam minal ins wa huwa abuhum ya ce annabi adam shine baban mutum kuma shine baban mutane saboda mutane sun fito daga tsatsan annabi adam wa iblis min aljin shi kuwa iblisu shi ma daga aljani ne wa huwa abuhum shine baban aljanu saboda daga jikinsa aljanu suka fito duk aljanun duniya asalinsa daga waye haka shi ma duk wani ɗan adam a duniya asalinsa daga ina ya fito daga annabi adam shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin abdullahi ɗan abbas wanda sabu kuce musulunta suka rawaito ya ce kullukum min adam wa adam min turab ya ce dukkanmu asalinmu daga annabi adam muka fito shi kuwa annabi adam an halice shi ne daga ƙasa sai ce la fadla لعربي على العجمي ولا العجمي على العربي ولا الأبيض على الأسود ولا الأسود على الأبيض إلا بتقوى الله يتباوني في فيكو tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba tsakanin fari da baki tsakanin baki da fari sai wanda ya fi wani tsoron Allah duk kyawun jikinka Allah sa kana glowing ko kaman Talli na maciji arewa glowing kenan ko in dai baka da tsoron Allah kai da kashi ɗaya fuke balkila ma kashin ya ka ko da shi bai da makoma amma kai kana da makoma ko dai aljanna ko wuta ana ganewa to kaga anan manzo Allah sai nuna ba wani fifi ko tsakanin dan talaka da dan mai kuɗi mai kuɗi da talaka sai wanda ya fi wani sai wanda wani ya fi tsoron Allah wanda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka daraja a gaban Allah an gane duk kudinsa duk mulkinsa duk sarautansa shi ba kowa bane a wurin Allah shi kuwa wannan duk tsiya cewarsa inda ya fi ka tsoron Allah ya fi ka matsayi a gaban Allah Shi ne Allah ce inna inda Allahi ku wanda yafi karamci a cikin ku a wurin Allah ne wanda fi ku takawa wanda ya ka takawa ka daraja a wurin Allah amma a duniya ƙila saboda yana da kaya za a fi girmama shi a kanka ko amma a wurin Allah kai ka fi shi kima sai malam ya ci gaba da cewa wa qad tabayyana lin-nasi zalika hina qala Allah ya bayyana ga mutane a lokacin da Allah ya ce afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni yanzu za ku riki shedan da tsatsansa kaga kenan shi aljanu tsatsan waye tsatsan shedan ne auliya masoya ko majibanta al'amuranku min duni koma bayana in ji Allah ana ganewa wa yaqulu al-imamu ibnu kathir alayhi rahmatullah imamu ibnu kathir Allah ya ji kansa da rahama yace anna ash-shaytan khuliqa min marijin min nar shedan an halicce shi daga harshen wuta wannan flame na sama Gana aka samar da shi wa huwa iblis ana maganar iblis kaga abin da ke ƙara tabbatar maka Allah ce wa khalaqal janna min marijin min nar aljanu kowa yake nufi anan iblis amma kaga ya kira shi da me jan saboda shine asalin kakan aljanu duk wani aljani daga jikinsa yake an gane shi ta ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la shi shedan da danginsa aljanu suna ganin ku ta yanda ba ku ganin su ku kaga Allah ya gama magana ana ganewa sai ce khalaqa ash min marijin min an halici shedan daga harshen wuta wa aslu khalqil mala'ika min nurin su kuwa tushen halittar mala'iku daga haske ne wa khalaqa adam min turabin shi kuwa annabi adam shi kuma an halice shi ne daga yumbu daga ƙasa kama sabata fi sahihi muslim an aishata radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata a cikin sahih muslim daga nana aishatu Allah ya ƙara yadda a gare ta hadisi marfu'i wanda ta jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nurin mala'iku an halice su daga haske ana ganewa mala'ikun Allah an halice su ne daga me daga haske wa khuliqa iblis min marijin min nar shi kuma iblis shine shedan kenan an halice shi ne daga harshen wuta wa khuliqa adam mimma wusifa lakum shi kuwa annabi adam an halicce shi daga abin da aka siffanta muku shi shine ne yumbu kasa an gane kaga wannan yana ƙara tabbatar da cewa ne sabanin da malamai magabata suka samu akan akwai bambanci tsakanin shedan da aljani ko babu to malam sai ce maka alfarqu bainal jan shaitan war radd ala mu'tazila wal falasafa bambanci tsakanin aljani da shaitan da kuma mai da martani akan maganan da malaman falsafa suke faɗi da mu'tazila qala ta'ala Allah madaukaki ya ce insana min salsalin صلصال كالفخار Allah ya halici ɗan adam daga yunɓu busashe ka san taɓo idan ya bushe in ka taɓa shi ba yana ƙwanƙwasuwa ba shine salsalin kalfakha kamar abin da ake busawa kaga in ka ƙwanƙwasa shi ai zaka ji yana ƙara ko idan ya bushe sai Allah ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar aljanu Allah ya halici aljani daga harshen wuta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to da wani ni'ima kuke karyata ubangiji da yayi muku qala ta'ala yace wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun tabbas mun halici jinsin dan adam daga yumbu busasshe ana ganewa wanda yake gudana waljanna khalaqnahu min qabl su kuwa aljanu mun halicce su gabanin annabi adam min qabl ay min qabli adam min nari samum daga wuta mai guba shine wannan harshen wuta ta sama wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa ya ce wa ikramatu da ɗalibinsa ikrama wa mujahid ai mujahid bin jabar wal hasan da imamu al hasan al basri rahimahumullahu ta'ala dukkansu allah ya ji kansu da rama wa ghairu wahidin da ma wasu daga cikin magabata da wa'annan guda uku min marijin min nar daga harshen wuta qalu min tarafin lahab daga bangaren hucin wutan na sama ana ganewa wa fi riwayatin min khalifihi wa ahsanihi ai daga takudaddan wutan da mafi kyawu daga ciki shine wa qad zakara anifan min tariqi zuhuri su wa'annan sun ambata ta wani hanya na imamu ibn shihabin zuhuri an urwa daga urwa bin zubair an aishata daga nana aishatu radiyallahu anha Allah ya kara yadda a gare ta qalat nana aishatu ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin mala'iku an halice su daga haske wa khuliqal min narin aljanu an halice su daga wuta wa khuliqa adam mimma wusifa lakum annabi adam an halice shi daga abin da aka siffanta muku shi shine ka duba sahihu muslim shafi a mujalladi na hudu shafi na eh, dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da hudu kala kasirun min ulama tafsir da yawa daga cikin malaman tafsiri sai suka ce akan wannan aya khuliqatil jin qabla adam alaihi salam saboda ai Allah ya ce wal jan khalaqnahu min qablu ko min nari samum ko to min qablu din nan shine yace da yawan malaman tafsiri sun ce khuliqatil jin qabla adam alaihi salam an halicci aljanu gabanin halittar annabi adam wa kana qablahum fil ardi jin kuma gabanin dan adam gabanin annabi adam akwai aljanu a doron kasa walabin da kuma wasu nau'i na aljanu da ake kira labin fasallatar jinnu alaihim sai Allah ya ɗaura aljanu a kansu faƙataluhum sai suka kashe su wa ajlauhum anha suka kore su daga inda suke rayuwa wa abaduhum minha kuma suka nisantar da su daga domin ƙasa wasakanuha ba'dahu su kuma aljanu sai suka zauna bayan wancan nau'i na aljanun da suke tare da su to wannan maganar ita ce maganar da imamu ibnu kasir ya ambace ta a cikin littafinsa albidaya wan nihaya mujalladin farko shafi na 54 zuwa 55 sai malam yace ittafaqal jamhur jamhurin malaman sunna na musulunci gabaki ɗaya sun yi ittifaki ala wujudil jinni wa shayatin cewa akwai aljanu akwai shaidanu walakinnahum ikhtalafu fi at-tafriq bainahuma sai dai sun sami sabani wajen ƙarawa wa juna ilimi menene bambancin aljani da shaitan wa man sha'u ikhtilafihim ikhtilafu at-tanawu'i asalin mabubbugan saɓanin da suka samu ya taso ne akan nau'i shin nau'in shedan daban ne da nau'in aljani an gane yawa walaysa ikhtilafu tabar sabanin su ba wai sabani bane na rashin yadda ga baki ɗaya cewa wannan da kishiyantar wannan a'a dukansu an yadda aljanu ne amma menene nau'in shedan menene nau'in aljani shine aka samu bambanci ana ganewa to shi ne malam ya ce liza ya kulul imamul hassan al-basri rahmatullahi alaihi wannan dalilin ya sa imamu hassan al-basri allah ya ji kansa da rahama ya ce aljanu iblis wa huwa abul jin in an ce aljani shi ne iblis shi ne kuma kakan aljanu ana ganewa wakila wasu suka ce aljan wahidul jin in an ce aljan aljani ɗaya kenan wannan maganar magana ce wanda imamu al-qurtubi ya ambace shi a cikin tafsirinsa aljami'u li ahkamil ƙur'an mujalladi na goma sha bakwai shafi na ɗari da biyar haka kuma imamu ibnu hajar ya ambace shi a cikin fathul bari sharhin da yawa sayil bukari a ƙarƙashin tafsirin wancan hadisin وخلق ال... آه وخلق الجان من مارج من نار شات مجلد نشدة شافي نتري أكو بأربعين دبير مالا يتي انتهى مغنج سياقاري فالجن إبليس وإن أنت الجني شيني إبليس أنا قانيوا وهو أبو الجن كما شيني بابا الجنو وإبليس أيضا هو الشيطان in an ce iblis shine be shedan haifu na dahu rabbuhu bi hadha al-ism ta yanda Allah ya kira shi da wannan suna ba'ada an sammahu iblis bayan Allah ya kira shi iblis kuma ya kira shi shedan kaga ya nuna je sunan je guda ɗaya ne kawai bambanci ne ana ganewa qala ta'ala Allah ya ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam a yayin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada ga annabi adam fasajadu atace suka yi sujjada illa iblisa banda iblis sai Allah ce mi aba wastakbara yaki yayi girman kai wa kana min alkafirin ya kasance daga cikin kafirai wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna sai muka ce ya kai annabi adam da kai da matanka ku zauna cikin aljanna wa kula minha ragadan ku ci duk abin da ke cikin aljanna a sawwake cikin dadi haitu shi ma duk ga dama wala taqraba hadhihi shajarata kada ku kuskura ku kusanci wannan bishiyar fatakuna min az-zalimin in kuka kuskura kuka kusanci wannan bishiyar za ku zama da kai da matarka cikin azzalimai sai Allah ce fa azallahu mash kaga tan ya kira shi iblis anan kuma sai ya kira shi me shaytan kaga shi duk sunan sa ne sai ce sai shi ɗan ya sa suka samu saniya anha akan wannan dokar da Allah ya basu fa akhrajahuma mimma na fi wannan dalilin sai ya fitar da su daga aljanna wanda suka kasance a cikinsa. an gane wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu sai muka ce ku sauko daga cikin aljanna sashen ku ya zama yana kin sashi wala kum fil ardi mustaqarrun a cikin doron ƙasa kuna da mazauni wa mata'un da jin daɗi ilahin zuwa wani lokaci na daban kaga suratul baqara kenan ko aya ta 34 zuwa 36 Allah Allahu shaytan ba'da an sammahu iblis gashi nan anan Allah ya kira shi shaytan bayan ya kira shi iblis idan aqulu bainahuma umuman wa khususan dan ce tsakaninsu akwai gamamman hukunci da ke kafantaccen hukunci fa kullu shaytanin jinniyin wani shaidan aljani ne walaita kullu jinniyin shaytanin amma ba kowane aljani bane shaidan an gane wa amma almu'tazilatu wal falasifa kaga su kuma mu'tazila da malaman falsafa fala yarawna alfarqa bainahuma su ba sa ganin akwai bambanci tsakanin shaidan da aljani ومن شاء ذلك يرجع إلى إنكارهم بوجود الشيطان الشياطين والجان saboda abin da ya taso wannan bambancin su ba su yadda ma akwai aljani ba balle shedanu to kaga ta ina za su ce akwai bambanci kaga a wajen tunda su ba su yadda akwai ba kuma ba su yadda akwai aljani ba to tun ba su yadda ba kaga ina maganan a bambance tsakanin aljani da shedan an gane illa jam'un min qudama'ihim sai dai wasu ɗan dandazo kaɗan daga cikin gabatattun filosofas. su ne suka faɗi wannan malam ce ka duba tafsiru hada'ikin ruh war raihan fi rawani ulumil ƙur'an na الإمام محمد الأمين bin Abdullahi al'adami al'ulumi az zuhuri ash-shafi'i ka duba wannan littafi ka tada wannan bayani a ciki insha Allah subhanahu wataala mujalladi na 30 shafi na 289 zuwa 290 sannan in ka duba tafsirul qurtubi mujalladi na biyu shafi na 35 zaka tada wannan shi ma bayanin kuma an ka duba tafsiru razi fakhruddin razi mujalladi na goma sha biyar shafi na ɗari da arba'in da tara zuwa ɗari da hamsin wannan bayanin duk za ka same su a cikin wannan littafin da suka yi bayani kan wannan sai malam ya ce fa kalamu falasafa wal mu'tazila ghairu mu'tabar huna to sai mu tashi a wannan gabar maganar da wasu daga cikin malaman falsafa da mu'tazila suka faɗi a nan ba abun lura ba ne sai mu tashi a kan wannan gabar saboda shi ne gabar da ya kamata a mu tsaya a kai don in mun ɗauki karatun ba wajen tsayawa sai mun shafa shafi kusan guda biyu kafin mu samu matsaya to kaga lokaci kuma ba zai ba mu dama mu karanta shi ba sai mu tsaya a wannan gabar, insha Allah in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi kafin ladan ya kira sallah wa alaikum ba dai aljanu ba sai dai abincin dabbobin aljanu eh aljanin aljanin ne suka tambaye shi tunda an haramta musu cin datti a kazanta suka ce me abincinmu sai ce kullu abmin zikira smullahi alaihi hadisin imam muslim ya ce duk ƙashin da aka yanka dabbar da sunan Allah aljani musulmi idan ya ɗauki ƙashin kamar rago sa ko kaza talatala da sauransu in mun yanka ba muna cin naman ma'ajja kashin ba to manzala ce in aljani musulmi ya ga kashin ya dauka in ya ce bismillah manzala ce tajidunahu awfar mimma kan za ku tadda naman sai ya fi wanda ni da kai muka ci yawa zai dawo cike fiye da da sai aljani ya ci kaga shi ya samu da sassa daga sama da yawa to shi kenan <laughs> na'am an gane da ya ba su wannan amsan sai suka samu gamsuwa don ya ce shi ne hikimar da ya sa manzan Allah ya hana mu yin tsarkin goge da kashi don ya ce ya zidu ikhwanukumul jin yana haɗa yana ƙara soyayya da ‘yan uwanta na musulunci tsakaninku da aljanu musulmi saboda kafin shi musulmi ne baya cin kashi idan mutum ya katse kashi da shi in aljani musulmi ya ce bismillah ya ga kashin ai zai ja haushin ɗan adam ko to shine ne Allah ce shi ne dalilin da ya sa aka hana an gane sai suka tambaye shi a wurin to dabbobinmu ne abincin su sai ce a rawu shi ne kashin dabban ɗan adam yanzu kashin rago mazala yana kai tsarkin goge da shi saboda aljanu dabbobin aljanu musulmai dabbobinsu in sun zo suka ga wannan kashin za su ci a matsayin abincinsu ne ana ganewa yawon kaga su in suka ci kuma za su kama su masu ne su yanka su su masu ci na maganin ta fito nan abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yabe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara ma a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah Ya mu da su a wannan ƙasa muna roƙonsa ya tausasa zukatansu ya sanya musu mu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai samu a dokarsa ba wanda aka jarace su a cikin mu da masu Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin wannan bashi kafin su koma zuwa gare sa mu kuma muna roƙon Allah duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu dauka wainiyan iyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu da ƴan uwan mu da abokan mu na arziki da makwabtan mu da dukkan wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko Allah muke roƙo wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya kara masa lafiya Allah muke roƙo yadda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karba mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon sa ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya shirye ka sarki